بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai koya mai komai da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin mai tarin albarka na 25 ga watan zulhijja a wannan shekara 25 ko ko da shida 26 ga watan zulhijja a wannan shekara ta biyu daidai da 21 ga watan 11 shekara ta 2011 miladiya 25 kuma to wasu sun ce 25 sun ci da shida 25 ga watan zulhijja a karatunmu na jiya a cikin wannan littafi mai tara albarka al-aqratul wasatiyya karatunmu na jiya na goma yau na sha ɗaya shekul islam ibn taimiyya ya kammala mana abin da ya shafi bayani akan shika-shikan imani tun daga imani da Allah maɗaukin sarki imani da manzanni har zuwa jiya yi magana akan imani da kaddara ce wa tu'minu al-firqatu najiyatu min ahli sunnati wal jama'a bil qadri khairihi wa sharri والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين kamar da muka bayani jiya ya ce kowace matakala guda tana kunshe da darajoji guda biyu kuma ya ce matakalolin guda biyu ne darajojin guda biyu ne kenan sai nuna mana maratibul na qadar guda hudu ne almartabatul ula al-ilmu wasaniya al-kitaba wasalisa al-mashi'a Rabi'a, al-khalq yau shekul islam ibn taimiyya zai fayyace mana waɗansu masail waɗanda yake ya bayyana matsayin ahalu sunna a kansu wanda yake kuma suna komawa ne zuwa ga ɗayan waɗancan abubuwa guda shida da aka ambata mana suna komawa zuwa ga ɗaya daga cikin usulul iman guda shida da aka ambata shine shekul islam ibn taimiyya ya ce faslun wa min usuli ahli sunnati jama'a أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة, ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يوطى الاسم المطلق ولا يسلب المطلق الاسم wannan shine a dunkule a ture a mulmule matsayin ahalin sunna akan abin da ya shafi imani shekul islam ibn taimiyya ya ce fasulun rabewa ma'ana ya raba waccan maganar da ya ɗauko yana yi kiryan kiryan maganar kaddara ko kuma ka ce ma tun abin da ya shafi imani da ranar tashi alkiyama ito min al'imani imani bil ya jero wannan sai kuma ya zo ya kawo imani da kaddara sai ya ce fasulun Don kar ka zaci cewar har yanzu yana magana ne akan imani da kaddara da ya ce fasulun ya raba waccan maganar ta imani da kaddara ya rufe ta kenan yanzu kuma ya bude sabon shafi kisa ya kawo lafazin fasulun rabewa ma'ana ya raba waccan maganar da wannan maganar da zai shiga ya ce wa min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin tushe usul da furu' ba yana da cikin shika-shikai na aƙidar ahlus sunna wal jama'a abin da yake shishike ne ba rishe ba a aqidar su anna dina wal iman lalle abin da ya shafi addini da imani qaulun wa amal ana hurta shi ne a baki kuma ana aiki da shi a gabai qaulul qalbi akwai abin da ya shafi hurtawar zuciya wal lisan da kuma abin da ya shafi hurtawar harshe wa amalul qalbi akwai kuma aikin da yake banci zuciya wal lisan da harshe wal jawarihi da sauran gabai kenan ka tara waɗannan duka shine abin da ya bada ma'anar imani duk abin da muka ambata na imani an tashar Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqima sala wa tu'ti zakka wa tusum ramadan wa tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila kaga mun ce imani kuma muka kirawo arkanul islam kun fahimci wannan muna maganar imani ne kuma a za abin da makaranta makaranta arkanul islam saboda me saboda a duk lokacin da aka faɗi imani aka yi shiru to shika-shikan imani shika-shikan musulunci sun shiga ciki a duk lokacin da aka faɗi musulunci aka yi shiru to shika-shikan imani sun shiga ciki a lokacin da aka haɗa imani da musulunci a aya ɗaya ko a hadisi guda to kowannensu yana cin ma'anar abin nan yana ɗaukar ma'ana mai zaman kanta kenan da imani da musulunci suka haɗu a hadisin jibril qala fa akhbirni an islam sai joro waɗannan abubuwan guda biyar sai ya ce fa akhbirni iman sai ce an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli har zuwa ƙarshe a wannan hadisin ma'anar musulunci daban ma'anar imani daban amma a faɗin Allah ta'ala da ya ce wa man yaftaghi islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil min al-khasirin anan a wannan ayar da abin da ya shafi shikashikan imani guda shida da abin da ya shafi shikashikan musulunci guda biyar duk sun shiga karkashin musulunci da aka faɗa a wannan ayar haka nan da Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan anan al-islam ya hada shikashikan musulunci ya hada shikashikan imani saboda me saboda shi kai da aka ambata ba ambaci musulunci ba ba ambaci imani ba haka man nan da Allah ta'ala ya ce amana rasulu amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli kaga me aka ambata imani aka ambata to tunda an ambaci imani shika shikan musulunci sun shiga ciki a duk lokacin da aka faɗi imani aka yi shiru to ya kunshi shika shikan musulunci da shika shikan imani a duk lokacin da aka faɗi musulunci al-islam aka shiru ya kunshi shika-shikan musulunci da shika-shikan imani a lokacin da aka haɗa su wuri guda sai ka fahimci shika-shikan musulunci ayyuka ne na zahiri an ka duba hadisin jibril da aka ambaci shika-shikan musulunci an tumina billahi abin nan al-islamu an tashara Allah ila illallah wannan muhammadu rasulullah wato qima sala as-sala kaga ayyuka ne na zahiri wa tu'ti zakka wa tasuma ramadan wata tahujja albayt da ayyuka ne na me na zahiri a daidai lokacin kuma in ka kallace hadithu jibril din da ya shafi imani an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi ayyuka ne na me na baɗini ayyuka ne na ɓoye na zuciya kenan kisa suke da wani yare suke cewa idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a idza ijtama'a in suka haɗu a kalma guda a jumla guda a wuri guda istaraka sai su rabu wurin ma'ana sai wani ya dauki ma'anar zuci ayyukan zuciya wani ya dauki ayyukan gabai wai zaftaraka in suka rarrabu suka zo daban-daban aka faɗi imani a wani wurin daban aka faɗi musulunci a wani wurin daban ijtama'a sai su haɗu a wurin ma'ana shi za shekul islam ibn timiya ya ce yana daga cikin usul na imani usul na ahlus sunna wal jama'a anna dina wal iman lalle abin da ya shafi addini da imani qaulun wa amal ana hurtawa a baki kuma ana aiki da shi a gabai kaga wannan ya karya kashin bayan aqidar mutanen da suke cewa kalmatu haqqin urida bihal batil suke cewa attaqwa ha huna kai mu mutum nasiha ka ja hankalin shi sai ce tsoron Allah a zuciyarki kenan a fahimtarsa tsoron Allah baya shiga ayyukan mutum Allah ta'ala ya sauwake hurtawa kadai ba tare da an aikata daga ba tare da zuciya ta kunshe shi ba to wannan munafunci ne Allah maɗaukin sarki yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna makallaci ayar wa minan nasi man ƙulu. kun ga alƙaulu aka ambata kuma alƙaulu amalin lisani aikin harshe ne wa minan nasi man ƙulu amanna billahi kun ga abin fada ake nema kenan imani da Allah Ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin alkiyama sai kuma Allah ya kare ta su ya ce wa mahum bi mu'minin ba mummune bane saboda imanin a baki ya faɗa ya ƙulu na bi afwahihim ma laisa fi qulubihim kenan abin da ake bukata a kudirce abin a zuci zuciya ta kudirce shi sannan harshe ya faɗa a lokacin da aka samu bambanci harshe ya faɗa zuciya bata kudirce ba to lalle ilalla akwai munafunci a cikin wannan harkar isa aqida ahlus sunna wal jamaa imani a zuci yake aiki da imanin kuma a gabai yake shi yasa akwai ayyukan gaɓai daban akwai kuma ayyukan zuciya daban kamar yadda shekul islam ibn kimiyya ya bayyana yace qaulul qalbi akwai hurtawan zuciya wal lisan da kuma hurtawan harshe har zuciya ta kudirci sai kuma harshe ya faɗa an samu bangare nawa kenan biyu a wannan lokacin mutum ya barranta da munafunci in dai zuciyar shi ta tabbatar harshen shi kuma ya hurta mutum yana da damar hurtawa din wa amalul qalbi akwai kuma aikin zuciya aikin zuciya dai shine kudirce abin da ya shafi asalin imani din wal lisan akwai kuma abin da ya shafi aikin harshe shine hurta abin da zuciya ta kudirce na imani wal jawarihi akwai kuma aikin sauran gaban jikin mutum shine me shine aiki da lawazim da abubuwan da ya shafi imani din da duk abin da ke amsa sunan imani kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa yace abin nan yace imani yana da shu'uba saba'in da wani abu fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha an tariq kenan imaqatul adha an Kau da kazanta akan hanya rami ne kwalba ce bayan gida ne wani i ka ɗebo ƙasa ka rufe shi ko ka ɗibi wani abu ka kautar da shi ko wani reshen bishiya ne ya faɗo ka tsaya duk saurin ka ka kautar da shi daga kan turba kan hanya duk wannan yana amsa sunan imani ba ka wasu suna ta wucewa wani in ya zo da babur ɗin shi kawai ya za a ya wuce wahalar da ya ɗauka na ya kautar da babur ɗin shi don ya wuce ya ishe shi ya sauka ya kautar da wannan kwalbar ko ya kautar da wannan duwatsun kowa da kowa ya zai wuce lami lafiya to abin da yake nau'i ne na imani sai zama na wani kawai ya za a yi huce ne wani kuma yana zuwa ko da ba a kan babur yake ba sai ga ya kautar da shi ya wuce kuma kowa daga baya ya zo ya wuce salin alim kenan akwai aiki na gabai akwai aiki na harshe akwai aiki na zuciya shekul islam ibn taymiya yana da littafi mai zaman kanshi a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya littafi ne da guda shekul islam ibn taymiya yi shi ya zayyano abin da ya shafi ayyukan zuci aiki ne da ya shafi zuciya kadai so na littafin kenan a tuhfatul iraqiyatu fil a'mal al qalbiyya idan muka fahimci wannan zai nuna mana kenan babu wani bangare na jikin dan adam da baya aiki na imani tunda har zuciya da ba a ganin ta ido sai dai tana ciki ne tana da ayyukanta aikinta shine ta kudurce aikinta shine ta yi zikiri ta yi tintintini akan abin da ya shafi halittun Allah maɗaukin sarki afalam zuru fi malakutu samawa wal ard kaga nan ayyuka ne daga cikin ayyukan zuciya amma zama na zuciyar mutum gaba ɗaya ba ta kunshe da alkhairi ba ta kunshe da imani ba ta kunshe da ya za a yi ta samarwa da al'umma alkhairi to haka kenan ba ta da ayyuka na imani take da su kenan a shari'a da yaudara da munafunci da mai su za su cike zuciyar sai kuma gaban jikin adam ya dinga hurta abin da ta kudurce a zuciya daga zuciya tana da muhimmanci mutum ya tsaya sosai da sosai ga yayi ayyukan da za su gyara ne zuciya waɗanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su akwai amalul lisan babban aikin harshe babba shine zikiri ya zamana harshe yana hurta zikiri a lokacin da yake hurta zikirin zuciya kuma tana fahimtar abin da yake fada dan a lokacin da ya zamana mutum yana waɗansu al'amuran da suka saba ma zuciya to sai ga abin kuma ana kwangwaba ana kwambaye kenan ana tufka da warwara mutum ne ya yi zikiri ya yi salata annabi kafa goma misali amma zuciyar shi ko kafa ɗaya bata ambata ba mai kira kai eh to kun ga shi zuciya ita ce ke da tasiri ala bi zikirillahi tatma'innul qulub saboda zuciyar ita take zikirin a lokacin da ta zikirin sai harshe ya hurta tunda ba zai yi wa a ce kawai mutum ya zauna sun dindin harshen shi baya motsi ya ce yana zikiri ba a'a dole sai harshe ya yi motsi Shi ne abin da yake amsa sunan zikiri to kuma ba zai yiwu har sai yana motsi zuciyar tana wani wuri ba misali mutum ya zo ya ce shi ya nace in zai salla sai ya ambaci niyya duk da cewa babu ita a musulunci ya zo ya ce zai a zahar. sai ce Allahumma inni nawaitu ada salatul asri ya sallar shi take wata sallar ce ta yi azhar ko la'asar wace ce a zuci zahar wace hurta a baki zahar ɗin shi ta yi don ka fahimci cewar hurtawa a baki ba addini ba ne ƙudurin zuci shine kan gaba to kenan mutum ya zo yana ta zikiri da baki zuciya shi bata san abin da yake yi ba abin akwai alama tambaya sosai da sosai lalle lalle akwai alama tambaya don abin da ake bukata shine da zuciya da harshen su dinga zikirin tare in zuciya ta ɗarsa sai harshe ya faɗa kenan daga cikin ayyukan zuciya akwai zikiri in kuma aka ce zikiri babban makaranta ce karatun alqur'ani shine kan gaba riwal qalbi zikrullahi fasfaske mukubila wala ta'duru da zakirina fatumhila wa asir anil asari masarata azbihi inji imamu shatibi rahimahullah azza jalla ya fayyato kan zikiri kuma ya ce oh, karatu alqur'ani mai girma shine kan gaba wal jawarihi akwai kuma ayyukan gabai sauran gabai baki ɗayan su akwai ayyukan hannu akwai ayyukan gangar jiki baki ɗaya kamar sallah a sallah kaga akwai aikin zuciya shine kudurta niyyar tukunna akwai aikin harshe shine kabbartawa lafazin Allahu akbar akwai ayyukan gabai daga hannu mun gano wannan akwai ayyukan gabai yin ruku'i akwai ayyukan harshe a ruku'i zikirin da ke cikin ruku'i wanda yake ya fito ne daga zuciya to za ga ashe sallah ta hada ayyukan zuciya da ayyukan harshe da ayyukan gabai baki daya shi yasa ubangiji Allah madaukin sarki ya kira sallah da sunan imani wa kana Allah li imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim saboda mai Allah ta'ala ya kira ta da imani anan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sahabbai sun zo sun tambaye shi tunda a da ana kallon baitul maqdis ana sallah sai Allah ta'ala ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram adan nara taqallubu wajhika fi sama falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram yanzu an daina kallon baitul maqdis an zo ana kallon ka'aba sai sabai suka ce ya rasulullah to sallolin da muka yi baya fa da muka kallaci ina baitul maqdis me makoma waɗannan salloli sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum sai Allah ta'ala ya kira sallah da sunan imani Allah ta'ala bai kasance wanda zai tozartar da imaninku ba ma'ana da sallah ku ba sai Allah ta'ala ya kirayi sallah baki ɗayanta da imani ta kunshi al'amal qalbiyya ta kunshi al'amal al-lisaniyya ta kunshi a'mal jawarih ayyukan gabe baki ɗaya shi yasa mutumin da ya rike sallah yake yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta yake kokarin yi ko da bai wannan ba to za ka ga aikata munkari a tare da shi ya ragu in dai yana kokarin yin ta domin sallah imani ce wa amal qalbi wal lisan wal jawarih wa anal imani yazidu bi ta'a kuma imani yana karuwa da ayyukan alkhairi da duk abin da yake amsa sunan at-ta'a dan ga galaba sun at-ta'a mufrad ne amma jinsi yake nufi yisa ya kawo al'al jinsiya da ta'a da duk abin da yake biyayya ne ga Allah biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin yana ƙara ma mutum imani wa yanqusu kuma imani yana raguwa ya ragu ya ragu ya ragu har ya zama babu komai saboda be bil ma'asiya da duk abin da yake amsa sunan sako saba ma Allah ko saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin yana rage imani yana rage imani yana rage imani kenan anan shekul islam ibn taymiya ya zayyana mana kenan cewar aqida ahlus sunna wal jamaa imani daga zuciya yake sai zuciya ta kudirce shi sannan harfe ya hurta shi sannan gabai su gazgata al'amurra din sannan kuma yana karuwa yana raguwa wannan magana kafin shekul islam ibn taymiya ibn abi dauda ya riga ya fayyace wannan yace qul innamal imanu qawlun ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح إيماني أبو بواني قداهون وقل إنما الإيمان قول سيتي قول كان قول اللسان ونية شين اعتقاد القلب قدر zuci zuciya هذا ƙudurta إيمانا wannan shi yasa ba mutane suka da yawa kake jin suna cewa su ba sa san akida saboda ya jahilci akidan ne Ina ka ce aqida shine abin da zuciya ta kudirce zuciya ko babu yadda za a ka hana ta da kudirce kwarai kuwa ko dai ta kudirce alkhairi ko ta kudirce sharri amma tabbas zuciya sai ta kudirce abin da ahalu suna suke magana shine kudurin zuciya na imani ya zama ta kudirce imani kenan ta kudirce alkhairi wannan kenan abin nan akwai amalul qalb abin nan eh, yace qaulun furtawan harshe ya tun, da i'tiqadun fil qalbi a kudirce shi a zuci da kuma qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun akwai kuma aiki da gabai za su yi sannan kuma yanqusu wa yazid awwano kenan hudu yana raguwa yana karuwa yana karuwa yana raguwa wannan shine in mutum ya hada waɗannan al'amura guda hudu shine ya hada abin da yake imani da duk lokacin da za an ce imani to waɗannan abubuwa guda hudu su zo zuciyarka ƙudurin zuci hurtawan harshe ayyukan gaɓai cewar kuma yana ƙaruwa yana raguwa da muka ci ayyukan abin nan ƙudurin zuci mun faɗi aya da su da aka faɗa a baki zuciya ba ta hurta shi ba sai Allah ta'ala ya kore imanin ya ce wa mahum bi mu'mini mun faɗi ayyuka cewar aiki suna cikin imani domin Allah ta'ala ya kiraye sallah da sunan imani yace ma kana Allahu li a imanaku, haka na Allah ta'ala ya tabbatar da cewar imani yana karuwa wai da ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hazihi imana fa amma alladhina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun kun ga kenan wannan ayat da ke cikin suratul tauba ta tabbatar da cewar imani yana karuwa yana raguwa hakan nan falamar almu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana ba abin da ya kara musu sai imani ashe da suna da imani yanzu sai ya karu ɗoruwa akan naɗa su inna ma zalikum shaytanu yakhawifu awliya'a abinda fala ta wa khafuni in kuntum a kafanin da yake cewa falamma ra'al mu'minuna al ba ita ba subhanallahi al-azim innan nasa qad jama'u lakum fakashahum fazadahum imana innan nasa qad jama'u الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا wannan magana da munafikai suka faɗa suka ce fakhshawhum ku ji tsoron su fazadhum imana su kuma sai ya ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil kenan ayoyi da yawa suna nuna mana imani yana karuwa yana raguwa babin imani babi ne mai girman gaske a mazhabin ahlus sunna ba sa wasa da shi domin an samu taɓargaza sosai da sosai ga 'yan bida a wannan babi din kallaci murji'a suka ce imani ba karuwa ba raguwa saboda haka in dai mutum ya imani kawai shi na ya sha holewarsa shi yasa ya ce wala tuku murjiyan la'uban bidinihi ala inna mal murji'u bidini marhu kada ka kuskura ka zama ba murji'i dan wasa yake da addinin sa ya zai ce baya karuwa baya raguwa da wanne ya kwana yana karatun qur'ani da wanne ya kwana yana giraya a ce duk ɗaya ne amman huwa qanitun amman huwa qa'imun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah sannan kuma ka ce wannan ya kwana yana kada bujujala malam ka ce wai ɗaya suke A ga wannan ya zama asalin asalin rashin fahimtar ma menene addini Allah ta ya sauke ga wannan kenan ya zama mai da martani akan ƙungiyoyin bid'a baki ɗayansu da ba su yarda da cewar imani yana ƙaruwa ko yana raguwa ba to idan imani baya ƙaruwa baya raguwa yanzu a wurin shi da imaninsa da na sayi na Abubakar eh aurinsa tunda bai karuwa bai raguwa da na mala'ika jibrilu da na sayi na abubakar sa duk ɗaya ne da na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da na sai na abubakar wurin shi duk ɗaya ne da na sayi na abubakar da na malamin shi a wurin shi duk ɗaya ne shi ma ya san ba duk ɗaya ba ne to tun da ya san ba duk ɗaya ba ne ya zai kuma ya ce baya karuwa baya raguwa mutumin waɗanda suke cewa imani baya karuwa baya raguwa suna neman sharri ne ga mutane abu na farko dai suna neman su karkatar da mutane daga abin da ya shafi ayoyin alkur'ani mai girma dan ayoyin qur'ani sun tabbatar da imani yana karuwa yana raguwa ɗaya kenan abu na biyu suna so su rufe wa mutane mutane kofofin alkhairi dan da zaran ka da an ce imani yana karuwa to babban abin da ke gabanka shine don Allah a lissafa maka abubuwan da ke ƙara imani dan ka ƙara a lissafa maka abubuwan da ke rage imani dan ka guje su ashe kenan ba karamin babi bane shi yasa shekul islam ibnu taimiyya yake da littafi su da guda mai sunan al shi wannan mujalladin wannan sufulin guda ne sunan shi al'iman. ya tantance ya fayyace abubuwa masu yawa a ciki na imani shi kuma wannan littafin sunan shi asbabu ziyadatul iman wa nuqsani asbabu ziyadatul iman wa nuqsani abubuwan da suke zama sanadiyya na karuwan imani da kuma raguwan imani shi wannan littafin na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Iman wanda ya rubuta wannan Abdulrazak bin Abdul Musin shi ya karantar da mu wannan a shekarar farko a Jami'ar Musulunci da ke Madina shi ya karantar da mu wannan al-Iman kuma yake da wannan littafin asbabu ziyaratul iman wa nuqsani abubuwan da ke sa imani ya karu imani ya ragu daga ciki abubuwan da ke ƙara imani ya ce duk ayyukan da suke amsa sunan alkhairi yana ƙara imani sai kawo ya bude su da al'ilmun nafi' ta'allumul ilmin nafi' koyan ilimi mai amfani wannan shine babba cikin abubuwan da ke ƙara imani ilimi mai amfani don ilimi mai amfani shine kullum yake kusantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki yake nisantar da kai ga shaɗan da mutanensa da jama'arsa ilimi mai amfani kenan shine kan gaba wurin abin da ke ƙara imani a ƙarƙashin shi ya kawo karatu alƙur'ani da tadabburinsa kenan ba karantawa kaɗai ba a'a kana tadabburin mai ayoyin suke faɗa mai ayoyin suke cewa wannan yana cikin abubuwan da ke karawa mutum imani Ya ce akwai ma'rifatul asma'il husna wa sifatul ula sanin sifofin Allah ta'ala sunayen Allah ta'ala kyawawa da kuma sifofin shi madawaka sanin su kadai yana ƙarawa mutum imani dan yana aiki da abin da suka sa daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai at-tawwab ma'ana mai yawan karban tuba ne kenan shi kullun cikin tuba yake dan ya san Allah mai karɓar tuba ne to ku kaga imaninsa ƙaruwa zai dinga yi daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai as-sami'u mai ji ne to ko tunda mai ji ne zai samu bakin shi amawali kada ya faɗa abin da yake ba daidai ba akan karantarwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut saboda ya san Allah mai ji ne al-basir ya san Allah mai gani ne babu wani inda zai shiga ko gidan kurkudu ko gidan yanyawa ko gidan ina ba inda zai shiga da zai ɓoye ma Allah maɗaukakin sarki kenan ba zai aikata abin da yake barna ba kenan sanin sunayen Allah ta'ala yana tasiri wurin ƙaurar imani sanin sifofin Allah maɗaukakin sarki yana zaburar da imanin mutum ya dinga hauhawa ya dinga hauhawa ya dinga hauhawa yace abu na uku ta'ammalu siratin nabi sallallahu alaihi wasallama lura da tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama rayuwar shi baki ɗaya an kai tsin ka karanta za ga abubuwa da suke ƙara maka imani kai shuru mana sai gangana karantawa kai shuru ka ji ka ɗauki wata duniya sosai sai wani zai ta wuce a gaban gaba baka sani ba ka ga irin gwagwarmayar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace abu na hudu ta'ammulu mahasin dinin islami lura da kyawawan tsari na musulunci yana ƙara wa mutum imani ai musulunci sai dai ka ɗauki abu kogi ne baki ɗaya domin shi ne tsarin da ya gama komai da komai duniya da lahira amma babu wani tsari guda ɗaya da ya haɗa komai ka ɗauka babu wani tsari ɗaya da ya haɗa komai in ba musulunci ba ka ɗauki kowanne tsari kowanne ko gurguzu ne ko demokuraɗiyya ne ko waye kowanne irin kamiyamiya ka ɗauka za ga ba wani tsari ba wani addini da ya haɗa komai in ba musulunci ba ya ce abu na biyar yana lissafa wani ƙarƙashin al'ilmun nafi sai ce ƙira'atu sirati salafi hazil umma karanta tarihin magabata na wannan al'umma zai ƙara maka imani ka karanta tarihin na abubakar ka karanta tarihin na umar na usman lokacin da aka rufe gidan shi baki ɗaya 'yan tawaye suka rufe gidansa suka zagaye gidansa mabiyan suka ce a buɗe musu wuta ya ce akan me za a buɗe bai yadda kowa ya buɗe musu wuta ba yana karanta ƙur'ani haka suka zo suka sare shi da wuka har jini ya tsintu akan alƙur'ani ya hana kowa ya taɓa su ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam yake cewa la in basata ilayya daka li taqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabwa bi ismi ismika wa takuna min ashabin nar zalika jazaa'u zalimin Allah ta'ala ya sauke so karanta tarihi karanta tarihin sayyidina Ali gwagwarmayar da yi da khawarij gwagwarmayar da yi da waye da waye da waye karanta tarihin dukkan magabata karanta tarihin Imam Malik ibn Anas lokacin da ya haɗu da jababuran shugabannin lokacinsa to za ka ji duk abubuwa ne da suke ƙara wa mutum imani to kenan makarantar sunna ita ce makarantar da kullum take nuna maka abin da za ka dinga yi imanin ka yana ƙaruwa da abin da za ka dinga nisanta don kada ya dinga rage maka imani haka sahabbai suka miki suna ta addu'a abdullahi dan mas'ud yake cewa allahumma zidni imanin wa yaqinan wa fiqhan Allahumma zidni imanan haka zai ke addu'a dan ya san imani yana karuwa yana raguwa haka wani yake cewa cikin magabata imani yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya zama babu komai Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah shi imani yana da ɓangarori guda biyu bayan mun karanta rukunansa shika-shikansa guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kuma kowanne ɗaya daga cikin su yana da nashi shika-shikan an mu manta ba imani da Allah yana da shika-shika guda hudu imani da cewar akwai Allah din imani da cewar shine wanda ya cancanci a bauta mashi imani da cewar shine mahalicin kowa da komai imani da cewar yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka shika shiga guda hudu kaddara tana da shika-shikai guda hudu al'ilmu wal kitaba wal mashi'a wal khalq barakallahu fikum to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan shika-shikai guda shida yana da nashi shika-shikan kenan wannan zai nuna muku irin muhimmancin da imani yake da shi imani fa shine raba gaddama fa duk wata hayaniya wallahi da sauki in mutum bai rasa imaninsa ba me annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yake cewa wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim haka sai yace bi qalbin salim da zuciya amma inda dan harshe ne harshe ba lalle ne ya zama salim ba amma zuciya in ta zama salim shikenan ai harshe ba abin da baya faɗa Ya ƙulu na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim sai annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya ce illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je ma Allah ta'ala da zuciya tsaftatacciya wankakkiya annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana daga cikin waɗanda suka je ma Allah kuma da irin wannan zuciyar yace idza ja'a rabbahu bi qalbin salim to ga imani wallahi ba karamin tasiri yake da shi ba imani aka kasu kashi biyu akwai al'imanul wajib akwai al'imanul mustahab wa zai maimaita al'imanul wajib imanin da yake shine wajibi rashin sa shine kafirci wai hanyoyin da za bi don ka bambance su guda biyu din al'imanul wajib kishiyarsa shine kafirci ma'ana asali shi ake kira da asulul iman asalin imani da in mutum ya rasa shi to kuma bai zama musulmi ba shine al-imanul wajib shi al wajib shi ke hana mutum dawwama a wuta kun gano wannan da ke ko sai na biyu shine al-imanul mustahab wanda yake shi ake kira al kamil imanin da ake neman ya ɗoru akan al-imanu alwajib shine imanin mustahab wanda yake kuma wannan daman na kowa ya ɗoru na wani ya fi na wani idan aka kore al'iman aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi me aka kore a wani hadisi wani imani aka kore al wajib ko al mustahab al mustahab ba al wajib aka kore ba dan da al wajib aka kore to da wannan ya zama kafiri la imana liman la amanata la wani imani aka kore al mustahab kenan rike imani yana daga cikin abin nan rike amana yana daga cikin imani yana daga cikin abubuwan da ke ƙara ma mutum imani ashe ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka yana daga cikin al mustahab abin da ke ƙara imani abin da ke ƙara imani abin da ke ƙara imani to rashin fahimtar waɗannan abubuwa guda biyu shi ya haifar da wasu cikin rikici suka ce duk wanda ya ci amana ya kafarta saboda an kore an kore imani sai bai fahimci al'imanin mustahab aka kore ba aka tabbatar da al'imanin wajib kuma da yawa kana faɗa kana ce kai amma wani ba shi da imani wani imanin ka kore mai mustahab ka kore mai ba ka kore mashi asul iman ne wata rana ka ce kai amma wani yana da imani don abin da kana ganin ko kai ba za ka iya ba in na haƙuri ne in kana ganin in kai in haƙuri yayi kana ganin in kai ne don ba cewa za a yi kun yi shiru amma sai ka ce kai amma wani yana da imani ba a faɗan wannan ana faɗa ashe kenan wanda ka ce kai wani yana da imani ya yi wani abu daga cikin abubuwan da suke ƙara imani da ka ce kai wani ba shi da imani ya yi waɗansu abubuwa daga cikin abubuwan da ke rage imani ta yadda in ya ci gaba akan haka yana raguwa yana raguwa shi wanne kenan almustahab din har wata ran fa zai ƙare sai ya zama na sai wanne alwajib shi din ma kuma neme shi a rasa Allah ta'ala ya sauke to kaga sai mu fahimci idan aka kore wanne aka kore da aka ce imaqatul aza an tariq min al iman kamar yadda muka ambata da zo yace qawlu fa alaha qawlu la ilaha illallah kaga wannan shine al imanul wajib shine al imanul wajib rashin sa yana dawwamar da mutum a wuta al imanul wajib rashin sa yana dawwamar da mutum abu tahita ya ce fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa ajnaha imatatul aza an tariq ashe imatatul aza an tariq wanda nau'i ne na imani al imanul mustahab ta yadda idan mutum ya zo ya huce akan hanya ya ga kwalabe ya kakkauce ya huce ba za ka ce ba shi da imani ba kana nufin ya kako da mishi asulin imani kana nufin a'a ya bar abubuwan da suke ƙara imani ta yadda in yana barin ire-irensu wata rana zai waye gari bashi da imani kwarai kuwa da ya ce wal haya'u min imani kunya wani yanki ne na imani ashe mutumin da zai haka ihu ya ce baya shakkar uban kowa ko ba ka yake ji ba wai shi ya cika ya batse ya ce baya shakkar uban kowa kaga da sarkan shi in yana da su da iyayen shi da kowa da kowa baya shakka su to kun ga wannan irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke rage wa mutum imani don wanda ke da imanin mustahab ba zai wannan ba sauraka yan wasu mu fahimci tasiri na imani da idan aka kore imani sai kai shiru ka ga wanne aka kore al mustahab aka kore ko alwajib aka kore da aka ce abu kaza yana cikin imani shin al’imanin mustahab ko al’imanin wajib imani da kaddara yana wani imani alwajib imani da rana tashi alkiyama alwajib rakatai alfajiri tahiyatul masjid mustahab Mustahab. salawatul khams al mafruḍa wajib mun gane bambancin su ko salloli biyar wajibabbu wannan yana al-imanul wajib ne amma raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar mustahab raka'a biyu kafin azhar hudu bayan azhar mustahab raka'a biyu kafin bayan sallah magariba mustahab duk waɗannan in kana ƙara su kana yin su sai ya ga mutum imanin shi yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa kullum da ke ko irin wannan ne za ga mutum an kawo kuɗi iya kuɗi naira dubu ɗari naira miliyan ɗaya naira miliyan goma na ƙamiyamiya ya ce kai kai kai kai kai kai kai kai kai ba zai taɓa ba kuma wataƙila in ya fito mai mashin zai tara ya ce don Allah naira ashirin nake da ita ka isa da ni zuwa wuri kaza. Allah kuwa saboda me imani waɗannan abubuwan imanin da ya dinga tarawa kaga fara ganin asar ɗinsu wasu kuwa in aka tattara sai gwazan cito dakata dakata kar a gaya ma wani kusan ba zai bari a yi ba to haka kenan ashe akwai tazara na imani shi wani ya ki halas ya ki haram abin da yake haram shine abin da bai zo hannu ba abin da yake halas shine abin da ya zo hannu na fata mun gane karatun in dai haram ne to wanda bai zo hannu ba kawai shine haram amma in dai ya shigo hannu ko sata ne ko sane ne ko rufa'ida ne ko shi komai yana yi Allah ta'ala ya sauke wani tasiri ne na imani idan mutum ya kuskure yana yi wata rana har imanin zai zo ya zama na babu komai haka kuma idan mutum yana ta karawa yana ta karawa yana ta karawa yana ta karawa shekul islam ibn taymiya rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa hum ma'a zalika la yukaffiruna ahli al-qiblati bi mutlaq al-ma'asi wal kaba'ir yana ga cikin usul na sunna wa hum su ahli sunna ma'a zalik duk da haka duk da cewa sun san imani yana karuwa yana karuwa imani kuma yana raguwa yana raguwa la na ahlal qibla ba sa kafarta masallaci bi mutlaqal ma'asi dan kawai yayi laifi wal kaba'ir ko kuma ya aikata kabira min al kaba'ir babba daga cikin manyan laifuffuka kama yaf'alu al khawarij kama yadda khawarijawa suke yi ashe kenan kai tsaye aqidal khawarij ne da zaran mutum yayi laifi a ce ya kafarta wannan aƙida ce ta khawarij ba aƙida ce ta ahlus sunna ba kuma mu fayyace wani abu tsakanin al da al idan mutum ya sha giya ya aikata kabira min al-kaba'ir ya kafirta bai kafirta ba aqida ahlus sunna wal jama'a dan yana da al-imanu al-wajib ya kole makan shi al-imanu al-mustahab to amma mutum mutumin da ya ce to me mece ce giyar me bambancin ta da kunu ai ita ma haramun ce ita ma halal ce ai ko da bai sha ba ake mai bayanin su yace a ah, kai ina a koko ake zuba ta a koko ake zuba su kun lura da ke ko to haka ko da bai sha ba ya kafarta domin ya halasta abin da yake haramun halasta abin da yake haram ko da ba aikata ba kafirci ne to amma aikata haramun ɗin baya kafirtar da mutum shekul islam ibn taimiyya ba da kayi wannan maganar ba yace balil ukhuwatul imaniyatu sabitatu ma'al ma'asi yan uwantaka ta asulin imani tare take tare da masu laifi tana nan tare da masu laifi yan uwantaka ta asalin imani ba tana nan tare da su suna da imani wanda yake al'imanu alwajib tunda da kowane imanul wajib ɗin ba su rasa shi ba muna nan tare da su kama ƙala subhana kamar yadda Allah ta'ala ya ce faman ofiya lahu min akhihi to duk wanda aka yi mishi afuwa na ɗan uwansa shay'un na wani abu fatiba'un bil ma'ruf to ya bi da abin da yake sanannen abu akan me ake wannan maganar akan kisas ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhi shay'un kashe mutum laifi ne ko ba laifi bane daya yana daga cikin kaba'ir ko baya ciki yana ciki wala taqtulun nafsa allati harrama illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu to amma shi da yi kisan ya kashe wa kenan wanda ya kashe sai Allah ta'ala ya ce faman ufiya lahu min akhihi wanda aka yi mishi afuwa na dan uwansa shi da yi kisan aka ce wanda ya kashe din nan dan uwansa ne fa Allah ta'ala ya tabbatar da al'ukuwa al'imaniya bainal qatili wal maqtul mun gane karatun wanda ya aka kashe musulmi ne ko ba musulmi bane ne shi wannan wanda yi kisan musulmi ne ko ba musulmi ne saboda me saboda Allah ta'ala ya tabbatar da ukhuwa al-imaniya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf tunda an mai afuwa an ce mai yan uwa suka ce maimakon a yi kisasi sun yadda su karɓi diya shine fattiba'un bil ma'ruf ta da an za a kisasi shine a karanta mishi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi to maimakon haka sai yan uwan suka ce sun yafe sun yafe me kisasi kenan fattiba'un bil ma'rufi sai waɗanda aka yafe ma su ba da diya wata holistu shahad a wannan ayar shine tabbatar da al'ukuwatul imaniya bain al-qatili wal maqtu alhalin kuma alqatlu kabira min alkaba'ir amma duk da haka Allah ta'ala bai kankare wannan ukuwa ba ya ma tabbatar da ita dalili na farko kenan dalili na biyu Allah ta'ala ya ce wa in ta'ifatani min almu'minin idan aka samu tawaga guda biyu daga cikin mummunai iqtatalu suka yaƙi juna an yi kisa ko ba ya kisa ba kuma Allah ta'ala da mai bude ayar da imani ya ce wa in ne minal mu'minina daga cikin mummunai kenan mun ba daga cikin kafirai ba iqtatalu suka yaƙi junansu fa aslihu bainahuma ku yan uwansu mummunai ku sulhunta tsakaninsu fa in baghat ihdahuma ala al idan ɗaya daga cikinsu su ta ta'addanci akan ɗayar fa qatilul lati tabghi ku taru ku yaƙi wannan wacce ta ta'addancin hatta tafi'a ila amrillah har ta dawo zuwa ga al'amarin Allah fa fa'at idan ta dawo fa aslihu sai ku kyautata tsakaninsu bil ajli da adalci wa aqsitu ku yi fa adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ta'ala yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa an bude da imani an rufe da imani mun gane wannan kenan ashe abin da ya faru tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya bin Abi Sufyan duk gaba ɗayan su musulmai ne kun shiru duk gaba ɗayan su musulmai ne ko za ka ce kafin su yakin ba musulmai ba ne eh ko za ka ce bayan sun yakin ba musulmai ba ne duk musulmai ne kafin su yakin musulmai ne bayan sun yakin musulmai ne ayar ta bude da imani ta rufe da imani da ahlus sunna wal jama'a ita ce gaskiya ta fi karkata ga sayyidina aliyu wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a ku lura jumlar ta fi karkata ga sayyidina aliyu kenan wannan baya nuna cewar bangaren muawiya bin abi babu wani bangare na gaskiya amma ta fi karkata ga wannan bangaren duk gaba su musulmai ne duk gaba ɗaya su mummune ne wa in ta'ifatani min almu'minina tatalu fa na bainahuma kenan za ga ta'addancin hawarijanci da suka zo zaka kafirtar da su duka suka gicciya musu kaulasan suka yaƙe su Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwa abun sani kawai mummunai yan uwan juna ne sai ya kawo innama adatul hasri mummune yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhawaykum ku sulhunta tsakanin yan uwantaka da ke tsakaninku waɗannan ayoyi sun nuna mana duk da yadda kisan kai yake kisan kai duk da yadda yake kisan kai kabira ne min al-kaba'ir baya zare wa mutum imani ya zama ba shi da imani kwata-kwata kenan baya zare mashi al wajib amma yana zare al imanu al mustahab sai shekul islam ibn taymiya ya ce wala yaslibuna wala yaslibun nam wala yaslibuna al-fasiq al al-islam bil su ahlus sunna wal jamaa wala yaslibuna al-fasiqa ba sa zare ma al-milliyya wanda ke kan addinin musulunci ya aikata wani bangare na fasikanci kamar me kamar sibabul muslim sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufurun kenan mutum ya zagi musulmi fasikanci ne ya kafartar da mutum bai kafartar da mutum ba domin akwai alfisku alkufuri, akwai fasikancin da yake kafirci kamar wasu kunalin mala'ika ta sujudu li adama sujudu illa iblisa kana min aljinni fafasaqa an amri rabbi fafasaqa an amri rabbi hadha alfisku hal fiskun Kufuri am duna kufri kufri fasikanci ne na kafirci kenan akwai fasikancin da ke a masa sunan kafirci to amma musulmin da ya zagi musulmi ya gafarta ko bai kafirta ba bai kafirta ba to kuma an ga sai alfisku shine alkhuruj an ta'a mutum ya bar yin biyayya da aka ce ya zauna sai ya ki zama yayi fasikanci ya fitar da shi daga musulunci a'a tukunna amma hanya ce da mutum ya hau da za ta fitar da shi daga musulunci bai fita ba amma dai kan ya kama hanya duk abin da ke rage imani to hanya ce da ke daga cikin hanyoyin da suke isar da mutum zuwa ga fita daga wajen musulunci Allah ta'ala ya sauke. ba sa zare mashi musulunci wala yuslibun al-fasiq al-miliyya al-islam bil ba sa cire mashi musulunci baki daya su ce ya kafirta wala yukhallidunahu fin nar ba sa dawwamar da shi a wuta kama ta qulul mu'tazila kamar yadda mu'tazilawa suka ce su khawarij duka ɗaya suka yi suka ce duk wanda ya aikata kabira min kaba'ir duk wanda ya aikata laifi babban laifi ya kafarta kun ga wannan duka ɗaya kenan su ma'utazilawa suka ce a bai kafarta ba amma kuma ba musulmi ba ne eh bai kafirta ba amma kuma ba musulmi ba ne yana ina suka ce yana manzila bai na manzila ta yi su ne farkon da suka kirkiro wannan bidayar kuma manzila bai na manzila ta yi wani wuri ne shi ba kafirci ba shi ba musulunci ba su suka kirkiro wannan bidayar a duniya kenan a lahira fa suka ce dan wuta ne har abada me kenan kai su ce kawai so ka warji ne kai tsaye shi sa ibn abi yake cewa wala ta'taqid ra'ay al-khawarij innahu maqalun liman yahawahu yurdi wa yafdahu wala takum murjiyan la'uban bi dinihi ala innama al-murjiyu bi dini yamrahu su ta'addanci su khawarijawa suka ce abin nan laifi ya kafartak murjiya suka ce laifi baya tasiri a imani kowannensu ya yi ta'addanci aqida ahalar suna wal jama'a shine laifi yana tasiri don yana rage mu mutum imani sannu a hankali har ya rasa imanin shi yasa suke da babu ridda kamar yadda yake a cikin muktasarul khalil akwai nawaqidul iman nawaqidul islam wai kar a ce ahlus sunna ba sa ba su yarda da kafirtawa ba a'a akwai bawazib akwai ka'idoji amma haka kawai da mutum yayi kaza a ce ya kafirta wani baki da ahlus sunna bace shi sai ya ce wala na ahlus salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa fil arshi yasfahu haka ibnu abi daud ya fayyace aqidar ahlus sunna wal jamaa to kun ga wasu yarurruka da suka yi yaran farko sunan khawari suka ce kawai dan wuta kafiri ne to amma subhanallahi zama wato duk zafin kai duk zafin kai ba shine abin da yake addini ba abin da yake addini shine abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tafi ya ba sahabbai akai ana cewa akwai lokacin da khawari suka tafi sun fito yaki suka biya ta gonar wani cikinsu sai wani ya tsinci gyada ya tsinci gyada ko mangoro zai ci sai ɗayan ya shaƙe mushi wuya saboda me zai ci haram kun san daga yana suke sun je yaƙi ne sun kashe sahabbai sun kafarta sahabbai sun yaƙe su sun karkashe wasu a ciki wai wannan ba laifi ba ne yanzu a tsinci a ɗauki gyada. ko mangoro a gonar wani shine laifi Allah ta alai sauki Allah ya tsare mu bal al fasiqu yadkhulu fi ism al iman al mutlaq ibn taymiya yake cewa fasiki zai iya shiga cikin sunan imani gamamman imani idan aka ce imani aka shiru fasiki zai iya shiga ciki misali kamar yadda Allah ta'ala ya ce fatahriru raqabatin mu'mina fatahariru raqabatin mu'mina sai a yanta baiwa mummuna ko bawa mummuni me yake nufi da mummuni wanda ba kafiri ba mai imani saboda haka muddin musulmi ne kawai sai a yanta shi ba lalle ilalla a ce baya kaza baya kaza ba wanda ya kawo waɗannan sharuɗan cewa baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza a'a kawai muddin yana musulmi sai a yanta shi da cewar kuma koda yana dan busa sigari haka Allah ta'ala ya sauke dan kasan ita ma tana cikin abubuwan da ke rage wa mutum imani ko yana haɗa totolin da waye da waye yana sha duk yana cikin abubuwan da ke rage wa mutum imani ko yana ɗaukar sallah a zahar sai ya kai ta can wajen karfe uku da wani abu la'asar kuma sai rana ta yi ja duk abubuwa ne da suke rage wa mutum imani duk waɗannan abubuwan suna rage wa mutum imani wato abin mutum ba zai ji ya shige shi ba sai wani lokaci fa sai ga kai abin nan imani yana ta raguwa yana ta raguwa yana ta raguwa duk mutumin da ya saba la'asar sai ya kai ta biyar da rabi shida wata wata na za ga sai ya dawo gida ya yi wanka ya ci abinci sai ya la'asar ya magariba ya lishe sai ya kwanta duk mutumin da ya saba irin waɗannan irin waɗannan sai ya ya zama ɗayan biyu ko dai bayan sallar asuba in ya idar da sallar asuba kafin ya fita sai ya azhar da la'asar da magariba da isha kafin ya fito eh saboda in ya fara aiki ko kuma ya jinkirta da su duka sai ya gama harkar shi cikin dare ya je iya su la ilaha illallah muhammadu rasulullah shekul islam ibn taymiya yake cewa wa qad la yadkhulu fi ismi al-iman kuma akan samu wani lokacin da shi alfasik baya shiga cikin imani baki daya baya shiga cikin sunan imani kamar ku lura da ya faɗa daga farko yace balil fasiku yadkhulu fi ismil iman mutlaq al fasik fasiki yana shiga cikin sunan imani idan aka ce imani aka shiru aka ce ya ayyuhal ladzina amanu atiyu Allah wa atiyu rasula da me aka bude da imani zaka ce shi da yake jan wando a ƙasa ya inci biyu a ƙasa baya ciki eh yana ciki to amma kuma akan samu wani lokacin da in an faɗi imani shi kuma baya ciki ku lura akan samu wani lokacin domin kada ce fi'ili mudari ya biyo ta idan fi'ili mudari ya biyo qad tufidu at-taqlil akan samu wani lokaci fi ghairi al Na Allah ta'ala ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila kada ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin fi'li mudari kuma ya biyo qad yufidu at-taksir amma da shekul islam ibn ya ce wa qad la yadkhulu fi ismi iman mutlaq akan samu wani lokacin da fasiki baya shiga cikin sunan imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna abin sani kawai waɗanda suke mummunai allazina su ne waɗanda idza zukirallahu idan aka ambaci Allah aka ce Allah ya ce a bari Allah ya ce a yi wajilat qulubuhum sai zuciyarsu ta firgita ta tsorata wa iza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah ta'ala zadatum imanan sai ga tana ƙara musu imani ashe ayar tana tana ayar ta tabbatar da imani yana karuwa ayar ta tabbatar da ba kowanne fasiki ne wannan abin yake sa ba Sai za sai kullu sunan bin timi ce akan samu wani lokacin da alfasiku la da hulu, fismil imanin mutlaq a suna na imani ga mamman suna to fahimtar waɗannan abubuwa shi ya yake waɗancan ƙungiyoyi guda biyu waɗancan ta'addanci ƙungiya ta farko khawarij da a wurinsu duk abin da yake duk abin da ka sani zunubi ne babban laifi ne kabira ne minal kaba'ir to yana kafartar da mai shi kai tsaye ya kafarta saboda kawai dukiyarsa ta zama ganima auren shi tsakanin shi da matan shi eh ya yanke in ya mutu a wannan lokaci 'ya'yan shi ba za su ci gadansa ba To mun wakti lafi dini su kuma waɗannan mu'tazilawa suka ci a ina ai su hawari sun tafi da zafi shi dai manzila ne baina manzila ce ne shi ba mummuni ba shi kuma ba kafiri ba a nan duniya fa amma a lahira dan wuta ne wuta balbal to me kenan duk irin waɗannan al'amura abubuwan da ke janyo su da wannan ƙungi tawaga guda biyu na khawariji da mu'tazilawa da suka yi la'akari da ayatul wa'id ayoyin da suke magana kan narkon azaba suka ce duk wanda i kaza kawai ya kafarta su kuma yan uwan bangaren abin nan murji'a su kuma ayatul wa'ad ayoyin da suke alkawari duk abin mutumin da yake kaza dan aljanna ne mutumin da yake kaza dan aljanna sai suka ce to fa shikenan imani baya ta abin nan laifi baya tasiri a imani saboda haka kawai mun dinne mutum ya imani ya kwana yana in dai mutum yana da imani ya kwana yana bujujala ya kwana yana abin da yake yi kawai shi kenan dai ba shi da wani tasiri cikin imani aga wannan ban kaulance kuma aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce aljam'u bayna targhib wa tarhib shine a hada su duka kisa waɗannan kuma haka ayoyin alqur'anin suke Allah ta'ala yake cewa fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa bashiril ladzina amanu wa amilus salihat قلنا هبطوا منها قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هكذا آيوين سقطيتر سقولتر سقولتر سقطيتر غافر الذنب wa qabilu tawbi shadidul iqabi zai qawl ka ghafiru dhanbi qabilu tawbi sai ce shadidul iqab shi mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba ne kuma mai tsananin ukuba ne kenan ba a ba mutum lasisin ya barna ba ba a ba mutum lasisin ya zauna haka kawai ba zai isa gifari ba mun fahimci wannan da kyau haka na Allah ta'ala yake cewa na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul ali to dole haka za ka karantar wannan kuma ita ce manhaja annabawiyya tsari na annabawa wurin karantarwa idan kullum kana la yadkhul janna la yadkhul janna la yadkhul janna sai fa ya ji cewa yanzu ko ya mutu fa ba zai shiga aljanna ba saboda haka bari ya tsaya kawai ci duniya da tsinke hakan nan kuma gana cewa wani yana da ladan annabawa wai akwai wani yana da ladan annaba da manzanni la ilaha illallah wani yana da kaza sai ya ji kai ai shi yanzu yana bin Allah bashi ne to haka kowane bangare akwai gului a ciki akwai ifrat akwai tafri abin da ake nufi mutum ya hada su duka rashin fahimtar ayoyin alkur'ani amma fahimta ta magabata ita ta jefa khawarij da mu'tazilawa cikin wancan hali da suka ce duk wanda ya aikata laifi babban laifi ya kafarta saboda me idan muka kallaci ayoyin alkur'ani mai girma za ga sun yi maganganu kamar haka akwai ayoyi da suke magana akan mummunai akwai ayoyi da suke magana akan al'usat masu laifi akwai ayoyi da suke magana akan alkafirun waɗanda suke kafirai akwai wanda zai maimaita mhm. Nam. Masu mummune masu laifi. Nam. Akwai ayoyin da suke magana akan kafirai. Ayoyin da suke magana akan makomar mummunai ta tabbatar musu da aljanna da lafazin na fiha abadan ayoyin da suke magana a kan kafirai ta tabbatar musu da wuta da lafazin na fiha abadan nau kenan biyu wa zai maimaita waɗannan biyun nan kun gani ko khalidina fiha abadan ina son ku fahimci waɗannan abubuwan guda biyu lafazin khalidina fiha da kuma lafazin abadan an tabbatar wa da yan aljanna wannan mummune yan aljanna nan sannan kafirai akwai ayoyin da suka tabbatar musu da khalidina fiha abadan akwai lafazin khalidina fiha akwai kuma lafazin abadan yanzu wanne ya rage eh al-usat usatul muwahhidin masu tauhidi amma kuma sun yi laifuffuka su kuma ayoyin alqur'ani in ka kallace su sun zo da lafazin khalidi na fihani na azaba da lafazin amma babu abadan to sai mu janyo su magani banu fara na mummune su ne 'yan aljanna kenan ko Allah ta'ala yana cewa wa na amanu wa Sani salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum zillan zalila khalidina fiha abadan haka nan Allah ta'ala ya ce wallazi na amanu wa Sani salihati sanudkhiluhum jannatin ta min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan wa'da Allah haqqan wa man asdaqu min Allah qila duk cikin suratul nisa haka na faɗin Allah ta'ala da ya ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun ta min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an dhalika al-fawz azim aya no kenan wannan cikin suratul ma'ida sai aya ta gaba yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanun wa jannatin lahum fiha na'im khalidina fiha abada wa inna Allah indahu ajrun azim khalidina fiha abadan haka nan Allah ta'ala ya ce was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا zalika al-fawz al-azim haka nan Allah ta'ala ya ce wa min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim haka nan Allah ta'ala ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan jannatin tajri min anharu khalidina fiha abadan qad ahsana lahu rizqa haka nan Allah ta'ala ya ce jazaohum inda rabbihim jannatu wa adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabba haka nan Allah ta'ala ya ce abin nan wai bashirul mu'minina astaghfirullah wannan ayi ta dauke to kaga waɗannan ayoyin duk sun nuna khalidina fiha abadan kuma na aljanna gawa kenan ga haka na Allah ta'ala ya faɗa ga kafirai su ma khalidi khalidina fiha abadan yace inna Allah innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan Allah ta'ala ce inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'iran khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira kaga wannan da lafazin khalidina fiha abadan khalidina fiha abadan to amma usatul muwahhidin sai Allah ta'ala ya ce bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ba kawo abadan ba haka na Allah ta'ala ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أقبع شيء أبدا با هكذا الله تعالى يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عذابا عظيما خالد خالدا فيها باب أبدا kenan waɗannan ayoyin na usatul muwahhidin suna magana idan Allah ta'ala ya tabbatar musu da shiga wutar tun da daman ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abin da bai kai shirka ba amma ba ga kowa da kowa ba yace liman yasha kada mutum ya je ya kama barna kai ce a shi bai shirka ba Allah ta'ala ta yi liman yasha ga wanda ya so kuma mutum ba da sikitin yana cikin wanda Allah ta'ala din ya to amma ba ta tabbatar da mutum a wuta don ba ta da lafazin abadan to wannan tahrir shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a shine kuma ayo duk lokacin da kai suna cewa in an shiga wuta masu laifi in sun shiga za su fita suna nufin dan ayoyin da suke a magana a kansu ba su da lafazin abadan wannan bai hana ka samu wasu ayoyi da suke magana akan yan aljanna da khalidina fiha amman babu abadan a to ayan faɗe su a wasu wuraren kamar yadda Allah ta'ala a wasu wuraren ya faɗi kafirai yan nama ne kuma da khalidina fiha amman babu abadan saboda an faɗa a waɗansu ayoyin Allah ta'ala yana cewa na amanu wa amilus salihati walaika ashabul jannati hum fiha khalidun kaga ba a ce abadan ba tunda abadan ɗinsu ta faɗu a wasu wuraren haka na Allah ta'ala ce innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abadan ulaika hum sharrul bariya abau abadan khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya kaga an kira su da sunan kafirai kuma aka ce khalidina fiha amma kuma babu abadan saboda abadan din su abade ta a wasu wuraren an bade cikin suratul ahzab an bade ta cikin suratu an-nisa to wannan tahrir wannan bayani shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a kullun ka kiyaye da aka ce baya tabbatar da mutum a wuta in yana da al'imanul wajib ba fa yana nuna cewa kuma zai hana mutum shiga wuta ba al'imanul wajib baya hana mutum shiga wuta abin da yake hana shi ne me dawwama a wuta alhassanul basri yake cewa inda za a tara ma mutum duk duniya duk daɗin duniya a tara mashi ya ci ya sha na daɗin duniya baki ɗaya a shigar da shi wuta ya yi sakon ɗaya sai ya manta ya taɓa jin wani daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya manta cewar ya taɓa jin wani abu mai sunan daɗi ina faɗin wannan ne don mutum ya ji cewar ba wai da an ce ba zai dawwama ba kuma wai ba zai shiga ba saboda haka ya kama cin riba ya kama cin dukiyar marayu ya kama zalunci yana da mudan awo guda uku akwai wanda zai saya da shi akwai wanda zai sayar da shi nau kenan biyu akwai kuma wani wanda ya ajiye gefe dama ana cewa ɗari biyu da hamsin ne saboda haka akwai mudun ɗari biyu da hamsin shi da ta zo sai ta nace ɗari biyu da talatin sai ce to ya za a kawo sai ya ɗauko wani mudu na ɗari biyu da talatin sai ya auna mashi da shi billahi la ilaha illa huwa ya aikata zunubi sai ya nemi Allah ta'ala gafara tuba akan wannan amma wannan zunubi ne abin da aka sani mudu guda aka sani ɗaya tallin tal da shi zaka saya da shi zaka sayar in ba haka ba mutum sai shiga cikin wailul lil mutaffifin allazina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazun ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wannan ba yana nuna mudin da ka auna gishiri da shi kuma ya zama da shi zaka auna suga ba a'a mudin suga daban mudin gishiri a tuke ma kasa waɗannan na da ne lafi ta mai ainihi ko kuma mudun da ka auna siga da shi a ce da shi zaka auna omo haka duk ba haka ake nufi ba amma dai mudun omo wannan na omo ne na omo ne wannan na gishiri ne na gishiri ne wannan na siga ne na siga ne babu wani mudun siga guda biyu zaka ce an siya 230 kuma to ga mudun shi Allah ta'ala ya sauke duk waɗannan abubuwa ne da suke rage wa mutum imani ko ya ƙara ma gishiri ruwa ko ya coge duk abubuwa ne da suke ƙara imani ba ka ganin wasu ba sa yi ai suke rage imani Allah suke rage imani ba a ganin wani baya yi wani ko yayin kura zai yi sai ga ina ya fasa kun yi shiru yayin kura zai yi zai sai ga ya fasa saboda imanin ne yake janyo shi to a lokacin da ya danna yayi Allah ta'ala ya sauke sai ga kuma baya ganin zunubi baya ganin shi kaza baya ganin shi kaza baya ganin shi kaza Allah ta ya tsare mu to abubuwan da suka shafi imani yan uwa abu ne ne hatsarin gaske ina da jaddada mana mutum kada ya yi wasa da imaninsa mutum kada ya yi wasa ko da ƙanƙani wani abu ya taɓa mashi imani duk abin da ka sani ba'a ne ma'ana biyayya ne ga Allah da manzan Allah sallallahu ta'ala sallama yana ƙara imani kada ka ƙanƙanta shi Yaɗa sallama yana cikin imani baka ganin da gafara dai ake cewa zuwan sunna sallama take su da da suke a nan mai suke yaɗa mutane da ba abin nan ake sawa ba wani wani gyale fariƙar sai da an kai haka ya zama ka sama abin ta ko kuma sai ka ɗauko shi amma yanzu fa hijab ake sawa ko ma dai gashi nan dai ƙasa na suke sama bita amma dai hijab din ake sawa to kuma za a ga ashe abubuwan imanin yana karuwa da tana sa farin jale yanzu ita zo ta fara sa farin hijabi iya gwiwa sai ta zo ta fara sa sai ta ji wa'azi ai ba a sa farin hijabi domin yana fitar da sura ba sa hijabi mai ajo sai ta cire sai ta sa hijabi mara ado amma iya gwiwa ya karu ko bai karu ba ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan sai ta maida da shi zuwa kauri hijabin ya karu ko bai karu ba ana nan ana nan sai ta ji hadisin ummu salama da ta tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tufafin mace zai kasance sai ya ce zai kasance ne zira'i guda a ƙasa ku lura da wannan sai ta ce ya rasulullah ai yana shafar najasa sai maki Allah ya ce in ya shafi najasa in ya je inda babu najasa to inda babu najasa din ya tsarkake can wani ku hadisi yana cikin motsa amma kaga ja'alu aliha safilha <laughs> Allah bakar wa zai fassara mana ja'alu aliha safilha eh, eh. yace su mata na suna sa hijabi tufafa su iya ƙauri su kuma mazan suna sawa yana suna takewa kaga alu aliha Safila. Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu ina da lissafa mata duk abin da ka san imani ne karkare yana shi al-imam al-baihaqi yana da littafi shu'abul iman rassa na imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani kar ku manta hatta kunya maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya lissafa ta cikin imani biyayya ga mahaifa kurkusa ko can ciki gaba gaba sadar da zumunci yana cikin imani manya manya dan su rashin su yana taba ni imanin wajibi ne fa in mutum ya wasa ana cire biyayya ga iyaye aka cire sadar da zumunci to sai ga fa abin da ya rage fa na al'iman mustahab din nan fa ta dan kaɗai ne sai ga al'iman wajib din shi ake neman kuma a taɓa tsura karkare na abin da ke ƙara imani a raka'atai duha Wacce gaggawa kake yi bayan ka yi wankanka da kai wanka zuwa ina zuwa ofis da ke wanka zuwa ina zuwa makaranta da ke makaranta zuwa ina wanka zuwa kasuwa kana zuwa in aka ce sallar duha ana nufin bayan rana ta dan daga kaɗan wannan jin nata kwansan nata ya baje ya yi fari ta ɗauka ta yi tsawon zira to daga wannan lokacin lokacin sallar walha ya shiga kenan ko da karfe bakwai da rabi ne lokacin sallar walha ya shiga karfe bakwai lokacin sallar walha ya shiga sallah raka'a biyu kafin liman ya zo kafin liman sallar asuba abin raka'atul fajr raka'a biyu kafin sallar azhar amma wani shi baya zuwa dama an ce karfe 1 da minti 5 za a yi sallah saboda haka karfe 1 da minti 4 da sakon tara ya shigo yana shigo sai ce ina liman me kina wannan ba zai shimfiɗa bayyana tsu. ya samu ya sallah raka abin shi ko raka hudu ya yi zikiri liman ya zo a yi sallah ya sake yin wasu duk abubuwa ne da suke ƙara imani taimako na gajiyayyu in aka ce gajiyayyu makaranta ce mai faɗin gaske akwai marayu a ciki akwai marayu a ciki akwai al'aramin waɗanda mazajensu suka rasu suka basu wato ba za ka san mace ba ifa ba ce sai mai gidanta ya rasu kai mace ba ifa ce sai mai gidanta ya rasu tukunna kuma wannan fa ko da iyayenta ko su waye su ko su waye iyayenta iyaye danginta ko su ne masu suka mallaki fan taba sama in ka aka ce mai gidanta ya rasu malamai wannan da'ifa ce saboda kunga kun ga marayu kunga da sunan su na marayu kunga matayen da mazajen su suka rasu nawa kenan biyu Ka ga yanzu a makaranta in a makaranta ne kai ka san ɗalibai a cikin ku ka san akwai da yake littafin karatu ya gagare shi sai ka je ka so mai kai ka bashi kai ka san a makwabtanku a makwabtanka akwai da yake marayu ne ko kuma gajiyayyu ne ɗinkin sallah ya gagare su ‘ya'yanka bakwai ne ‘ya'yanka takwas ne ‘ya'yanka tara ne sai ka hada da nashi biyu uku sai ka so ɗinkin a ɗinka iri ɗaya a yi komai da komai galibi inda ɗinkin yara ne irin waɗannan inda har ‘ya'yanka sun kai bakwai da za ka yi masu ɗinki dan ka ɗauko ɗaya nasu ka ƙara mawai ce ka yadi mun shiru ƙananan yara galibi mawai ce ka ƙara yadi a ciki to me zai gagara akan waɗannan abubuwa eh wani ma kan da wanda ya rage saboda haka yan uwa mu faɗi da kwakwalan mu a jumlace a jama'ance mu tashi ni abubuwan da mu taimaki juna da imanin mu ya karu dan suna cewa ku zo mu zauna dan mu ƙara imani kaɗan suna a ɗaiɗaikunmu duk abubuwa ne da suke ƙara imani kuma ba a cewa ai mun riga mun yi imanin ya ka ce mun riga mun yi ka taɓa ce masalla ai ka riga ka yi ka yi jiya Sai ka yau ba sai ka yi ba ɗauki ka'ida duk abin da ke ƙara imani rashinsa eh yana rage imani duk abin da ke rage imani in an yi shi to in an bashi fa yana ƙara imani duk abin da yake rage imani in an yi shi to in an bashi fa yana rage yana ƙara imani Allah ta ya sauke imanin nan yana ƙaruwa yana ƙaruwa haka wanda daga cikin magabata ya faɗa ya ce yana ƙaruwa ya ƙaruwa har ya zama marga-margan dutse har ya zama ƙaton dutse har ya zama jibge har ya zama kaza har ya zama kaza har ya zama kaza haka ne yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya zama lashe maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace in mutum ya sallar jana'iza yana da lada nawa yana da kirafi guda me masala da kirafi din dutsen uhudu ka san dutsen uhudu ka san gauran dutse ka san dutsen faida to ka san wannan na abuja zumarok nan ana da kowa da ya san shi da wanda ke mina da wanda ke bannan da wanda ya ji da wanda ya gani wannan da na abuja din na kasan san shi to wannan zai ɓace cikin dutsen hudu abu zai bace cikin dutsen hudu to a ce kana da wani kana da ladan da za a ɗauki wannan dutsen auna shi kansu keli wannan dutsen abuja din zumaraf din nan ya kake gani to wanda yi sallar jana'iza yana da kiratsi kamar dutsen hudu wanda ya bi ta har aka jana'iza har aka binne yana da qiratan sai ka rasa wace gaggawa mutum yake to ba ma sallar jana'iza ba sallar juma'a idan Allah ya Allah ya ce gamtakatar shagonka yana kan hanyar masallacin juma'a kana sai da buhu to sai dai kai hakuri dan ba a zuwa sallar juma'a din sai an ƙirzaje to yanzu fa saura minti biyu liman ya sako daga kan mumbari sai a kama hanya a guje in kana sai da buhu akan akan titi sai a dauko buhu firnan firnan firnan ana ma'ana wai darduma da zai salla akan ta ba sai da darduma kabar malladar da zai saya ya ajiye ta dan zuwa masallacin juma'a a shagonsa ba shi da ita sai dai buhu na mutane zai ɗauka inda za ka tambaye shi duk da wannan juma'ar da ta wuce sallar juma'a nawa ya yi a cikin masallaci ya zai ce maka in tambaye ni ka tambaye ka mu tambayi kanmu sallar juma'a nawa kai a cikin masallaci kai a cikin masallaci sallar juma'a nawa ka yi, sai da kai liman ya zo sau ɗaya ce a mako waɗannan abubuwa abubuwa ne suke ƙara imani rashin su kuma yana rage imani da haka wani tashin farko in ya rasa sallar juma'a cikin masallaci sai ya dan damu sai ya ga juma'a mai zuwa ya tafi da sauri wata rana sai ga wani tun yana samu sahun karfe a cikin masallacin ana na ana na ya dawo sahun farko a wajen masallaci a haraba kenan ana na ana na haraba ma baya samu kan titi yake samu ana na sai ga abun yana ta raguwa yana ta raguwa yana ta raguwa kun lura da ke ko har ya kai matsayin da mutum in yana zuwa masallaci an idar da sallah to sai ya koma gefe guda ya sallah azhar watakila wannan masallacin kuma shine masallacin farko na juma'a da aka yi sallar juma'a a garin kenan sauran masallatan ba a juma'a ba amma kuma sai ya koma gefe guda ya yi azhar kaga wannan imani ya fara da baya kenan da yana ina cikin masallaci ya dawo sahun ƙarshe a masallaci ya dawo sahun farko a haraba ya koma sahun ƙarshe a haraba ya dawo kan titi har ya kai baya har ya kai yana zuwa ana sallama to maimakon ya tafi wani masallacin juma'ar sai ya koma gefe ya salla azhar wa ya ce da shi juma'a tana nan akan shi to kun ga har in ya kai matsayin da zai koma wani gefe yi sallah azhar to nan al-imanul mustahab ya ƙari an fara taɓa al-imanul wajib dan sallar juma'a tana cikin al'imanul wajib ne to waye ce da shi ya koma gefe ya sallah azhar bayan ga dubin dubatan masallatai a gari da ba a yi sallar juma'a ba kuma shi ya san akwai inda yake ko da kaba ya tafi zai je ya samu sallar juma'a ina fata mun gane wannan yawa kuma na sha mai karatun da mu aiki saboda haka abubuwa ne da suke ƙara imani don mutum isu wanda ke rage imani dan ya guje su to in ka kaddara haka za ka yi ta tafiya abubuwan da suke ƙara imani kaza abubuwan da suke rage imani kaza abubuwan da suke ƙara imani kaza abubuwan da suke rage imani kaza ina ganin zamu dakata anan subhanakallahumma bihamdika na ga sauran hadisi da gobe sai mu ƙara sahihin insha Allah ta'ala sai mu shiga wannan tunda a bayanan mu duk ya ya kunshi wannan din da izinin Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk